sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na asuba da yau talata goma ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labaran duniya. To Aisha karon farko wata kungiya jamhuriyar Nijar a karkashin jagorancin tsohon dan tawayin kasar ta kalubalanci juyin mulkin sojojin kasar bayan haka amurka kuma za ta bada tallafin kayan soji da suka kai dala miliyan 200 ga kasar ukraine kamar yadda wasu jama'an amurka guda biyu suka dawo murya amurka kana jiya laraba wata babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya mai kula da nahiyar afirka ta yi kira da a gudanar da tattaunawar warware rikicin sudan saboda a ce wata babu wata mafita to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa bayan yunkurin da mai martaba sunusi lami da sunusi ya yi na neman sulhu wanda ya kai shi Nijar ya gana da shugaba Bola Ahmed Tinubu. kokari muke yi kamar yadda duk sauran shugabanni suke yi magana da nigeria da niger da kokarin tabbatar da cewa matsalolin nan an warware su cikin kwanciyar hankali da lumana za kuma aji cewa 'yan niger sun buƙaci ecowas ta yi duba na tsanaki kafin ɗaukar mataki domin in ba an buga ba ba ya samun inci a'a wannan jahilci ne hauka ba mu yarda ba da wani abu wanda yake za a sa ƙarfi na soja idan akwai hanya wadda ya kamata a ɗoka ta laluma. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu amma kafin nan za mu fara da jin halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. a jiya laraba wasu wakilan um, najeriya guda biyu sun je babban birnin kasar niger domin gudanar da wata tattaunawa yayin da tsohon shugaban 'yan tawaye kuma ɗan siyasa a jamhuriyar niger ya kaddamar da wata kungiya mai adawa da juyin mulkin sojojin wanda suka kwace iko makonni biyu da suka gabata alama ta farko da wata kungiya da ta kalubalanci mulkin sojin a ƙasar ta afirka ta yamma a wata sanarwa da ya fitar a jiya laraba risi agbula ya ce manufar sa ta council of resistance of the uh, republic crr ita ce ta wato manufar ce ta maida shugaba muhammad bazum kan mulki wanda, wanda ake tsare da shi a gidansa tun bayan da askarawan tsaron fadar shugaban kasa suka kwace iko a ranar 26 ga watan yuli bula tsohon shine tsohon ministan yawon bude ido kuma shine shugaban kungiyar 'yan tawaye guda biyu na 'yan bindigan abzinawa wanda aka fara a shekarun 1990 kana kungiya ta biyu kuma a shekarar 2007 zuwa 2009 a halin da ake ce kuma jam'iyyar bazom ta faɗa a jiya laraba cewa shugaban kasan da iyalansa suna fuskanta karancin abinci da ruwa kana ba su da wutar lantarki tsawon mako guda wani mashawarcin shugaban ya faɗa wa associated press cewa iyalan shugaban yanzu suna rayuwa ne kawai da shinkafa da kuma kayan gwangwani shugabannin kungiyar ecowas na shirin gudanar da wani taron koli a yau alhamis a abuja babban birnin tarayyar najeriya domin tattaunawa akan rikicin na eh, niger ya zuwa yau laraba gwamnatin mulkin sojin niger da ta yi watsi da duk wani mataki na diflomasiyya amurka za ta ba da tallafin soja na kaya da ya kai dala miliyan 200 ga kasar ukraine kamar yadda wasu jama'an amurka guda biyu suka shaida wa muryar amurka a wani tarin kayan soja da ake sa ran za su hada da rokoki na himas da kuma karin makamai na tsaron sama na patriot jami'an da suka zanta da murya amurka kuma suka nemi a sakayi sunansu kafin ba da kayan soja a cikin wannan mako sun ce kayan sun hada da na'urar toni na kiyoyi da aka binne da makaman tsare harsashai na tanki samfurin tau da kuma 84 wannan kayan sojan shine na cikon 44 da shugaban kasa ya bada umarni a bada su daga gidan ajiyar makaman na soja daga ma'aikatan tsaro tun bayan da rasha ta kai mamaya a ukraine a cikin watan fabrairun shekarar 2022 a farkon wannan shekara ne dai moscow ta fara sake kai farmaki a kan ukraine wadda ta dakatar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc amurka ta faɗa a jiya laraba cewa ta yitar da allah wadai a zahiri da kuma ɓoye a kan ziyarar da tsohon firaministan pakistan imran khan ya kai a rasha sai dai ta yi fatali da zargin cewa wato ta takarwa wurin cire khan daga mulki bayan makonni nan ba da jimawa ba baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran yanzu za mu kawo muku rahotonmu na farko. tsohon gwamnan babban bankin najeriya sunusi lami da sunusi kuma, sarkin kano na goma sha hudu ya gana da shugaban najeriya bola ahmed tinubu da yammacin jiya a fadar gwamnati da ke abuja domin bayyana masa yadda ya ta kaya a ganawar shi da makuntan sojin nijar karkashin jagorancin birgediya janar abdulrahman chani da suka hambar da gwamnatin bazum muhammad daga abuja ga rahoton mu umar faruk musa an dai ga a fayafan bidiyo da kuma hotuna da suka bayyana daga yamai cewa sanusi lamida sanusi ya samu tafiya ya gana da sojojin da suka hamɓar da gwamnatin tare da sarkin da magaran inda aka ce sun tattauna abubuwan da za su kawo zaman lafiya kuma su kawar da cigaba da rigingimun da ake samu tsakanin ecowas da gwamnatin soji ta nijar To bayan da ya dawo ya gana da shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu kun ya wa manema labaru bayani akan irin abubuwan da suka tattauna inda yake cewa. Ya ce ba gwamnati ce ta tura ni ba, amma dai jami'anta sun san zan je. Na yi wannan kokari ne a raɗin kaina da tunanina da amfani da mu'amalar da nake da a bangarori daban-daban na ƙasar Nijar domin in cimma wannan burin. kuma zan ci gaba da yin haka gwargwadon abin da zan iya in ji sanin sanusi sanin su kokari muke yi kamar yadda duk sauran shugabanni suke yi magana da nigeria da niger da kokarin tabbatar da cewa matsalolin an warware su cikin kwanciyar hankali da lumana muna kyakkyawan fata kuma muna na muna addu'a ambasada ibrahim mai sule mai shari'a ka al'amuran da suka shafi diplomasiya yana ganin wannan ganawar tana da muhimmancin gaske akan halin da ake ciki idan aka ci gaba da irin wa'annan watakila idan Allah ya dosa ga rashin fahimtar ta zo ta gyaru don ba ba zai kowa alheri ba daga mu hasu gaba da saboda haka ba garin muhimmiyar ba ce kowa ya tunda kwanakin baya a lokacin abin ya yi zafi mai martaba da ya samu ya je sultan ba a samu a haɗu ba to amma haka wannan riki an yi hanya haka abin zai fara dan sauki da yin haka to amma takamaimai har yanzu ba a ji bayanin mai wannan ganawar ta haifar ba shin wannan alamu ne da ke nuna cewar sojojin nan da da ake ganin suna ta nuna taurin kai ba sa so su ga kowa ashe dai akwai waɗansu da watakila suna iya sauraren su kuma da zumar a ba da shawarar da za ta kawar da amfani da bindiga wurin kawo sauyi a jamhuriyar Nijar? Ne akwai hanyar Allah ya yi tun da fari ba gani mu muka kawo abin yadda yake an yi abin a gaggauci. Haka na farko rashin yanke wuta. Ai ba gwamnati aka jiwa ba talakawa aka ba. Duk suna da janareto su kaga yadda a shi khalifa din ya je. Za ka ga yadda mutane suka zo ai akwai wuta da komai a wurin. Da zo da aka kaga yin wannan watakila ya sa da zuciyar mutanen ba amma su kansu sun san ba su da wanda suke da son da ya fi mu. To amma wani abun damuwa shine sojojin nan haramtaccen abu ne suka yi suna na kwatan mulkin nan domin ecowas da tana da nijar a ciki matsayi ne cewa ba za a goyi bayan kowace ƙasa ta amince da juyin mulki za a yi taron dangi a yaƙi wannan juyin mulki me yasa su za su bambanta kana da mali kana da burkina faso kuma ai shi kamar yadda wani daga cikin su ya faɗa da ai ba wai juyin mulkin soja ne abin ji ba su kansu masu mulkin su kansu faɗa su yi abin da ba su ja sojan ba ita kanta ha'incin zabe ita ta ku ne ko kuma mutum ya kara an ce shekara takwas ne ka zo kamar da abin shekara goma shi ma kudin ne. Yau ne ake sa nan za a yi wannan taro na kungiyar ta ECOWAS kuma akwai yiwuwar wannan tattaunawar ko bayani da shugaban kasar najeriya bola ahmed tinubu wanda shine shugaban kungiyar ta ecowas ya samu daga wurin sanusi lami da sanusi zai iya daidaita al'amuran da za a iya tattaunawa a wannan kungiyar umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a umar faruk musa ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga baba da karshen labaran duniya. amurka ta faɗa a jiya laraba cewa ta yitar da allah wadai a zahiri da ɓoye a kan ziyarar da tsohon firaministan pakistan imran khan ya kai a rasha sai dai ta yi fatali cewa washington ta taka rawa wurin cire khan daga mulki bayan makonni kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka matthew miller ne wannan tsokaci a matsayin martani ga wata kafar diplomasiya da ake zargin pakistan da yin amfani da salon rubutun sirri wurin rubuta wasu bayanan ganawar da aka yi a ranar 7 ga watan maris shekarar 2022 tsakanin jami'an amurka da kuma jakadan islamabad a amurka na lokacin asad majid khan wata kafar yada labarai ta amurka da intercept ta buga a karo farko a jiya laraba abinda ta ce rubutun ce wanda, imran khan ya tsade yana rike da shi a matsayin shaida na ikirarin da yake yi cewa kayan da ya sha a majalisar dokokin kasar washington ta kirkiro a jiya laraba wata babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya mai kula da nahiyar afirka ta yi kira da a gudanar da tattaunawar warware rikicin sudan saboda a cewarta babu wata mafita mataimakiyar sakatarin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a afirka mata pobi ta shaidawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar cewa kiran da wasu suke yi na cewa a ci gaba da yaƙi domin samun nasarar soji zai taimaka ne kawai wajen ruguza ƙasar idan aka ci gaba da wannan yakin za a ƙara samun rarrabuwan kawuna da tsoba bakin kasashen waje da zagon ƙasa da kuma asarar makoman sudan musamman ma matasanta ta wato ta bayyana damuwanta musamman game da yadda ake samun faɗan kabilanci a yankin dafur da kuma dafur ta yamma wanda ke fama da tashe-tashen hankulan mai alaka da kabilanci. ta yi gargadin cewa wannan abin damuwa ne matuka kuma zai iya jefa kasar cikin matsawaicin rikicin kabilanci na yankuna da ma zai shiga a wasu wurare a ƙarshe shugaban amurka tsohon shugaban amurka donald trump yana fuskantar tuhume-tuhume da ba a taɓa yin irinsa ba wanda ke barazana ga makomarsa ta siyasa kuma idan aka same shi da laifi zai iya zama wato a gidan yari a makon da ya gabata ne an gurfanar da tsohon shugaban kasar kuma babban dan takara a jam'iyyar republican a zaben shekarar 2024 a birnin washington dc bisa zarginsa da hada baki wurin yunkurin juya kayi da ya sha a zaben shekarar 2020 wanda ya karu da wasu laifuka da ake tuhumarsa a new york da florida sanan laifi na hudu da ake tuhumarsa a jihar georgia ka iya jefa shi a gidan yari. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Hankulan 'yan Nijar sun karkata Abuja inda shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawo wato ECOWAS za su sake zama a karo na biyu kasa da makonni biyu don duba hanyoyin tunkarar dambarwar siyasar da ta barke a Nijar sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar A zamanta na ranar talatin ga watan Yuni da ya gabata, ECOWAS ta kakaba wa kasar Nijar jerin takunkumai har da barazanar amfani da karfin soja don mayar da hambararren shugaba a kan sa sai dai kuma kawo yanzu ba ta canza zani ba dalilin kenan da ya sa 'yan nijar ke fatan ganin kungiyar ta dubi haɗin da aka shiga assalamu alaikum wa rahmatullah sunana hamisu abdullahi jika mallam kira da gare zuwa ga ecowas ko kuma abin da nake fata ga ecowas dangane da wannan taron shine ecowas a yayin wannan taron to ta yi nazari duk waɗansu matakai da za ta ɗauka a kan Nijar ya zamo an yi nazari mai kyau dangane da su. Idan muka dawo kuma shi kuma ɓangaren Bola Ahmad Tinubu shugaban tarayyar Najeriya lalle muna kira zuwa gare shi ya maido ma 'yan Nijar wutar su don Allah su ci gaba da rayuwarsu da wuta. Wannan ba hukumomi an kai ma ba talaka aka yi ma talakawa ne kenan suna ɗanɗana kuɗa su dangane da hakan. Mun matsu mun matsu mun matsu mun matsu yadda da baka zo. Shekara ashirin sake maka wuya to shin saboda Allah da annabi wace irin takura ta hi ta rashin kuɗi a cikin rayuwa mutanen da suke zuga suna cewa eh, ga a saki in ba an buga ba ba ya samun inci in ba an buga ba a'a wannan jahilci ne hauka ce ba mu yarda ba da wani abu wanda yake za a sa ƙarhi na soja idan akwai hanya wadda ya kamata a ɗoka ta laluma to muna goyon bayanta akwai mutane waɗanda eh, suke ƙasar waje sun tafi su kawo da abubuwa na sayarwa suna can an kile su babu hanyar kawo shi ina so in ji alheri ina so in ji matsa mai kyau da kungiyar sai da yawo za ta tsaida a kan ƙasa ta nijar saboda dukkan wani abu da zai iya kawo tashi hankali zai iya kawo zamna tsaye ko kuma zai kawo uku ba dangane da nijar da 'yan nijar wallahi ba ni son shi ni masoyin shugaban kasa muhammad bazoum ne ɗari bisa ɗari ina son shi ina mai fata alkhairi amma kuma matsayina na musulmi wanda ya imani da kaddara mai kyau ko kuma da maras kyau wallahi na yi imanin duk yadda allah ya yi shi ne na kwarai ga ƙasa ta nijar idan allah ya sa shugaba muhammad bazum ba zai dawo kan karagar mulki ba wallahi ina fata allah ya sa idan shugaba cani ne zai hidda nijar cikin halin da ta shiga wallahi ina goyon bashi ɗari bisa ɗari sannan kuma idan allah ya sa shugaba muhammad bazum zai dawo in akwai alheri allah ya maido da shi in kuma hakan shine mafita ga nijar kuma shine alheri ga shi kan kan shi bazum to allah ubangiji ya sa haka shine abin da zai yi zama alheri gare mu kuma ina goyon baya haka allah ubangiji ya kawo ma nijar kwanciyar hankali da zaman lahiya da salama da aminci a gaida su wani barma da ya jiyo mana ra'ayoyin 'yan nijar Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu VOA Africa kan mita ta 200.5 zangon FM. Sannan ana iya zuwa voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Ko kuma a bibiye mu ta adireshin mu na kafar sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allahu ya Allah na saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano, inda jihar ta kafa tarihi bayan tabbatar da DJ Aboki a matsayin babban alkalin jihar, mace ta farko a tarihin jihar da ta kai wannan matsayi, wadda tuni ta kama aiki bayan rantsar da ita wannan makon. To mata a Najeriya suna gani idan aka ci gaba haka a sauran jihohi da kuma gwamnatin tarayya, mai yiwuwa haƙarsu ta samun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa ta cimma ruwa duk da cewa kashi 18 cikin 100 ne kawai kawo yanzu matan da ke jerin ministocin da shugaba bola tinubu ya miƙa majalisar tarayyar ƙasar daga cikin jerin suna ministoci 48 da ya zama na tarihi a najeriya ta fuska biyu banda kasancewa jerin ministoci mafi yawa a tarihin najeriya ya kuma kasance karan farko da aka sami ministoci mata takwas a majalisar zartaswar kasar. To yau ma muna tare da barista Ibrahim Abdullahi ma'ajin kungiyar lauyoyi ta Najeriya reshen jihar Kano da kuma barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ita ma a jihar Kano. A shirin da ya gabata, barista Ce'i ya fara bayani kan matsalolin da ke kawo koma baya a bangaren shari'a da alkali dj za ta tunkara a jihar lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau sai abu na biyu kuma kayan aiki za ka ga abin da ya kamata a ce suna da shi a kotunan namu a yawanci za ka ga babu su yanzu na tabbatar maka da za a je a duba law fort da ya kamata akwai wanda ake cewa kwatali akwai wanda yake monzili akwai du wanda ya kamata a ce ana siya gwamnati tana siya tana ajiye musu a cikin library su da kuma uwa uba yanzu abin da ake da shi kasan muna da wani software wata manhaja ce ta internet ta internet da ake kira akwai irin su low pavilion akwai irin su um, gasan kala-kala wanda cikin research din da za ka yi shi a kwana biyu za ka yi shi cikin minti goma sha biyar to ya kamata a ce duk an suna da wannan daga manyan jojinan har zuwa kananan kotuna sannan kuma sai su ma welfare ɗinsu mm-hmm. kusan walwala abubuwa walwala abin da ya shafi albashi da sauransu mm-hmm. za ka ga naman taraban da na ji an yi karin albashi na je tun 99 ko kuma sometime in 20 wani abu da aka ce an kara wa su manyan jojinan albashi balantana kuma ka sauko na ƙasa yanzu a na ƙasan nan sai ka ga abun hawa mobility mutum bai da shi da zai iya kama hanya ya tafi gurin da zai je ya yi shari'a wani lokacin sai ka gan shi tare da litigant abokanan shari'a a cikin mota haya guda ɗaya kaga akwai nakasu a nan ana bukata a yi improving din wannan abun nan ɗin barista amina um, ga ɗimbin ƙalubale gashi kuma ita ana cewa justice jiji aboki jajirtacciya ce um, jajirce wannan ta ta kai ta warware waɗannan kalubale misali gaskiya ta kai saboda duba da daɗewarta a cikin aikin da kuma jajircewarta da sanin matsalolin za ta iya amma idan ka lura da abin da barista ya gaya maka za ka ga waɗannan matsalolin ba wai daga ma'aikatar shari'a ba ne ko kuma shi shugaban alkalai matsaloli ne da suka shafi harkar gudanarwa wato gwamnati inda za ka ce za ta warware matsala wanda daman kuma tun tana yi tun daga lokacin da take aiki har zuwa aktan ya zama da kunnuwanta a buɗe suke wanda kuma wannan halinta ne ko da yaushe duk sanda ka je ka ce mata ga matsala wanda take iya muhallinta to gaskiya tsakani da Allah an mata wannan shaida za ta ɗauki wannan abin da mahimmanci kuma za ta tabbatar an warware shi ba kuma wai tura za ta ba da kanta kowa ya san wannan ko mu lauyoyi da muke gudanar da shari'u a gabanta duk lauyan da zai je gabanta Ba sai ya shirya babu wani maganar wasa ko sakaci da aiki ko kamanta wani abu ko ga ka'ida inda take a ce za a sauka ba ita bace wannan kowa ya mata wannan shaida so matsalar nan kamar yadda barista ya faɗa kusan ni in zan ƙara akan abin da ya faɗa shine babu kamar menene sanaji da hausa kamar kafaɗa da kafaɗa da da waɗanda suke su ne a haƙƙu a gudanar da shari'a yanzu kaga muna da rukunai guda biyar wanda idan za a samu cewar idan su masu gudanarwa wato executive arm of government wato gwamnati ta yi aikinta to su kuma waɗannan rukunan guda biyar dole sai sun haɗu sun yi aiki na farko kaga akai ita kanta kotu na biyu akwai lauya mai gabatar da kara na uku akwai lauya mai kariya na hudu akwai hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya sannan na biyar akwai hukumar da ake ce ma law wato wanda suke kula da dokokin akwai dokokin da sun ya kamata a sabunta su a kula da su idan ba a yi ba dukkan aikin sai kaga aikin yana komawa baya ba a samun shi yadda ya kamata so a nan za mu iya cewa idan da za a samu ɓangaren gudanarwa su kalli waɗannan abubuwan da barista ya faɗa rashin kayan aiki yanzu idan aka je jihar lagos za ka yi mamaki sun riga sun ci gaba akan harkar digital mai ake cewa ana front loading system ga abu nan za ka yi loading wannan ya gani ya baka amsa minti biyar minti shida front loading system irin harkar gudanarwa ta yi nisa wanda mu a kano ba na jin muna da irin fasili ba ma ba na ji ba ina da tabbas ba mu da shi kamar harkar da ake magana akan library din nan kamar jihar jigawa misali zaka ga alkalan gwamnati ta yi hoɓɓasa wajen kowane alkali yana da 'yan na'urarsa kuma an sai masa wannan software din da zai iya shiga manhajar da zai iya shiga ya gano menene dokokin da ake da su saboda a yau za a iya cewa abu kaza doka ta yadda da shi gobe a samu wani ci gaba saboda ita doka dynamic ce menene abin da ake abin da yake canzawa tare da lokaci so sai ka ga wani lokacin ka zo kana magana a kan doka kai baka sani ba ma tuna an canza ta so idan kana da wannan manhajar a minti biyu minti uku za ka san me matsayin doka menene matsayin kotuna da suke sama da kai kuma ka aiwatar da abin yadda ya kamata barista ibrahim bangaren shari'a ba ma a kano ba akwai zarge-zarge da yawa akan musamman alkalai har ma wani lokaci da kulawoyi ana cewa zancen corruption ba zargin rashawa da cin hanci da ya yi nisa tun farko an fi sanin sa ne da zancen 'yan sanda daga nan sai kotuna ma'aikatan kotuna ya kake ganin cewa dije aboki za ta iya wacce rawa kake ganin za ta iya takawa wajen wannan zarge-zarge tunda zargin ya yi karfi ainihin mm, to babban abin farin cikin mu amsar da zan fara baka shine ita ba wannan zargin a kanta kusan da mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta mikes. Eh, eh, eh, ah, dama da da wannan zargin ah, dama da da wannan zargin ma ba za ta zama ba. Ah, no. Abin da nake son gani. Daga kan mu lauyoyi da muke zuwa gurin ta mikes da abokanan aikinta na kotuna da mutanen gari kowa ya san wace ce ita. Abin da nake so na maka shimfiɗa a nan shine ka gane cewa wanda shiryawar da ta yi na yaƙa hanci da rashawa shi ne ya sa ya zamanto ita ma ba ta yi ba ma'ana mutumin inda akwai zargin a kanta za mu ji tsoro mu ce kila abin nan zai ci gaba amma tun da ta zo a matsayinta na da take babu sani ba sabo akan abin da ya shafi shari'a akan abin da ya shafi gudanar da mulki tunda yanzu ka san aiki biyu take da shi ta yi shari'a kuma ta gudanar da mulki to akwai kyakkyawan zato kuma da kyakkyawan fata akan ta cewa za ta magance wannan abubuwan barin ba ka ɗan ƙaramin misali yanzu daga zuwan ta sanda ta fara aktin a kano du fitishin in aka yi shi a kan ƙananan kotuna ko ma'aikatan takardun korafi kai tsaye ke zuwa gurinta a da sai a petition ɗin ya daɗe ba a saurara ba amma yanzu daga zarar ya je gabanta za a sa shi wanda aka yi fitishin ɗin a kansa ya mai da martani wato ya reply sannan kuma ya zo gabanta ya kara kansa zan iya buga kirji in ce maka daga sanda ta zama ah, mukaddishin ah, babbar kotu a babbar george na kano mm. zuwa yanzu da ta zama ah, cikakkiyar an samu canji mai karfi kasancewar da yawa ma'aikata na shari'a da alkalai sun shiga taitayinsu kasancewar mutum ya san cewa yanzu fa idan ya yi ba sani ba sabu in ya yi za a yi masa wannan abu ne da kowa duk wanda yake stakeholder a kano na harkar shari'a ma'ana mai ruwa da tsaki a harkar shari'a kuma yana bibiyar abu ya san cewa wannan canjin kusan zan ce maka shine abin da aka fara ganin sa cikin gaggawa daga bangaren wannan mai shari'a. To idan haka lamarin yake yana yiwuwa harsashen da mata ke yi na cewa ba su kashi talatin da biyar cikin ɗari na madafin iko alheri ne ga Najeriya. Masu iya magana suka ce sai an gwada akan san na kwarai. muna ƙara yi wa alƙali dj aboki da dukkan matan da suka samu kansu a matsayin shugabanci fata alheri da fata za su ba mara kunya su kuma buɗe ƙofa ga na baya dan kuma za mu dasa aya a yau sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga barista ibrahim abdullahi ceyi da barista amina umar usain. sai kuma wakilin mahmud ibrahim kwari da ya jagoranci tattaunawar da kuma dadi balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa ai a gaida grace alheri abdu yanzu kafin mu yi sallama da ku ga kanin labarai To Aisha ta takaice jiya laraba wasu wakilan Najeriya sun je babban birnin jamhuriyar Nijar domin gudanar da wata tattaunawa yayin da tsohon shugaban 'yan tawayen kasar kuma ɗan siyasa ya kaddamar da wata kungiya mai adawa da sojojin juyin mulkin wanda suka kwace iko makonni biyu da suka gabata alama ta farko ta wata kungiya da ta kalubalanci mulkin sojin a kasar ta afirka ta yamma a wata sanarwa da ya fita a jiya laraba risa agbula ya ce manufar kungiyarsa ta council of resistance for republic crr ita ce wato mai da shugaba bazum a kan kargan mulki wanda yake tsare a gidansa tun bayan da askarawan tsaron fadan shugaban kasa suka kwace iko a ranar 26 ga watan yuli amurka za ta ba da tallafin kayan soji da suka kai dala miliyan 200 ga kasar ukraine kamar yadda wasu jama'an amurka suka shaida wa murya amurka a wani wato tarin kayan soji da ake sa ran za su hada da wato karin rokoki na himas da kuma karin makaman tsaron sama na patriot ta masu sauraro da wannan ne kuma za mu sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safe yau alhamis sai a kasance da mu cikin shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Dadi Balawe sai injiniyan mu na yanzu Jimmy Mr. Jimmy Cook ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'asalam.